birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio za a kuma iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. tare da ni Amina Bahari Auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau biyu ga watan Yuli na shekarar 2023. Za mu yi magana ne akan juyin mulkin da aka yi a Nijar a makon da ya gabata. muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi jama'ar birnin Kumasi akan wannan juyin mulki sannan ta tattauna da masani akan harkokin tsaro. Sannan za mu ziyarci filin mu sai ku kasa kunne ku saurari shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da yin tattaki zuwa birnin Kumasi inda wakiliyar sashen Hausa Hawa Abdulkarim Young Pioneer ta tuntuɓi jama'a akan ra'ayoyinsu dangane da juyin mulkin da aka yi a Nijar a makon da ya gabata. laraba 26 ga watan yuli ta shekara 2023 ne sojojin niger suka hambarar da mulkin shugaba muhammadu bazau na jam'iyyar pnds tuni kasashen duniya ke nuna damuwa wasu shugabannin duniya kuma suka yi alawar da juyin mulkin kasar niger a halin da ake ciki yanzu kungiyar ecowas da majalisar ɗinkin duniya da na tarayyar turai ta kakkaba wa sojojin niger takunkumin sati guda na mai da hambararren shugaba muhammadu bazo kan karagal mulki wasu al'ummar kasar ghana na ganin takunkumin da kungiyar ecowas ta kakkaba wa sojojin niger wani abu ne da ba zai yi tasiri ba ni ne abdul wadud alhaji alimu ni dai a ra'ayi na ecowas na won yan niger kama ko sojojin niger da to hand over back powers su da su ba shugaban da aka mai ku ba ka ba da su zu su use force su an shi wannan power gaskiya ni ban rayi da ecowas sabida in ka duba wanga coup tunda ya ku kamar mutanen kasar nije da yawan su na bayan abin da ya faru ga murka musa kamar democracy da kowa na son democracy amma mutanen gari aka gaji kowa ya kaman inda aka kai ga shugaban ga bai taimaka mu kaga ana ajiye demokrasi gefe ne a yaki abin da zai taimaka san ka duba tun ran da aka yi kuf har yau masu fitowa suke protest da ko makaman kowa na support wannan abin da aka yi bayan sho ecowas in za su zo suna use force su ce kaman ko ecowas use force su ya bar ko ya sa a bari kuba ni dai ban ga wannan ya sa ba wannan abu bai sa don mutane su gaji sun gaji ne ba inda za ka yi da su ka duba tun karan jiya dai kana duban report da ke zuwa duka suke cewa kamar ecowas su stay off batun kasar su ne a ba su su yi abin da za su yi yau in cote d'ivoire ko ghana allah kiyaye da zai faru aka ecowas su ka kowane mu ya sa kamar mutanen ghana kowa ya shirin ba. sham'on bako dangane da takunkumin da tarayyar turai da kuma kungiyar yammacin afirka suka kakabawa niger ina ganin yiwuwa ba zai tasiri ba saboda ka duba kasashen da suka mamaye yankin sahel a musamman ma niger eh, burkina faso mali dukkanin su su ma mulkin soji ake a garin sai dai najeriya kuma yanzu kin yadda ake tafiyan nan kusan rasha sun riga ma sun samu galaba a wajen kulla dankon alaka tsakaninsa da kasar nigeria sanda ma shi shugaban sojoji wanda ya haɓara da gwamnatin bazum ya yi kira da zuwa ga rasha da su taimaka wajen ba su tsaro da kuma taimaka musu agaji da dai sauransu kina ina ganin sai sa wannan abu ya kamata ita kungiyar ecowas su sake lale saboda wannan takunkuman da suka dora kusan ina ganin ba zai tasiri ba kuma kamata a ga wannan kungiyar kasashen yammacin afirka ecowas suna taka wata muhimmiyar rawar gani la'akari da cewar sai dai in an juyin mulki kike jin bayanin amma in ana fama da matsalar eh, cin hanci da rashawa koko shugabancin wani eh, wata ƙasa koko shugabancin wani shugaba bebe da kyau ana zargin cin hanci kwana wato saka al'ummar ƙasa kasar cikin saka biyu ba sa fitowa suna bayani sai dai in an zo an yi juyin mulki wasu muna ganin matakan da kungiyar ecowas din ta dauka zai kawo sauyi a yanayin da kasar nijar ke ciki sunana suleiman sharif idris magajar rafin komashi a gani na irin takunkumi da eu da sauran kungiyoyi aka suka dora ma nijar game da juyin mulki da aka yi ya dace kwarai dalilin dacewa saboda mu afirka muna neman ci gaba shi ne da demokaratiya demokradiyya in ba demokradiyya ba a samun ci gaba saboda shi in aka sake ma sojoji kowane lokaci suna juyin mulki to kaga kullum suna kowa da hannu agogo baya wannan takunkumi da aka dora ma Nijar saboda mayar da mulki ba farin hula ya dace mu duka muna ra'ayi a maida da mulkin na a ba farin hula in ya so a ci gaba da mulki in lokaci ya kai yana su sojojin suna so su ma su yi rizayin su je su tsaya takara in an zabe su su yi mulki shi shine mafi alheri gare mu Nana isa abubakar ka da aka ajiye ma sanshin da aka ajiye ma niger kenan game da juyin mulki wato ku kenan da ake yin cikin kasashe na afirka a farko da shan ce domin magana ta yi zafi ana so a samu kan magana yawanci idan ajiye sanshin wato ana neman a samu kan magana A magana na biyu shine ya kamata african union ta kula da batu na juyin mulki ya zama abu ne priority da za mu yi a kanmu mu ya mu kula da shi domin a waye gari ba za samu kullum muna cikin mulkin mallaka ba ya kamata mu iya mu samu yancin kanmu ta yara mu samu yancin kanmu ya kamata mu waye da waye da kanmu game da shi wannan juyin mulki da ake yin domin abu ne da ke yana damun mu sosai ya kamata afirka su yi lakari game da wannan juyin mulki domin ba yana kawo ci gaba da yana kama gari asara da sauransu. da gaskiya ta bin shari'a ba. Walle walle wala ta ɗauke ka ba karya. Karya. Magana gobe ba mu ne ba. Eh, idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ma. Ina mugunta domin ba za ta kai mu gaci ba. Dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba. Tun wata rana akwai

alhassan suleimana bello dan rakiya masanin harkokin tsaro da siyasa na ƙasa da ƙasa ya ce kalaman hambararren shugaba muhammadu bazau na daga cikin abin da ya haifar da juyin mulki a kasar. yana cikin abin da ya sa sojojin suka dau um, suka samu suka yi wannan ku a samanin su ne idan suka yi wannan ku za su samu goyin bayan france ba france ke da annu cikin kun ba sun so su dauki mutum da yana magana against france bari mu yi ku she mu samu su su goyi mana baya amma da zai kamana suka gan kama yanzu ma france ma bai ji da su ba shi suka fara suna son su kusanta da Russia kin ga yanzu kaman an zo ana protest kin ga ana daga flagin Russia da sauransu me yasa a kowane lokaci matasa ne akan gaba musamman idan an zo komai zanga-zangar nan da ke faruwa a kasar Niger a halin da ake ciki yanzu bangaren bazum da ma bangaren soja duk matasa ne akan gaba idan muka duba West Africa gabaki daya alamarin mulki akwai matsala da yawa rashin aiki ga talauci ga rashin arziki shugabannin West Africa duka shi dai idan muka ce suna kokari akan takarda ne on paper kin ga kamar suna kokari yana juye-juye amma idan ka zo cikin garin kamar wahalan da ake sha da wuyan da ake gani da ababen da ake zanawa bambanci na cikin sakwai hushi tun dama sannan kuma saboda inda france ke da fadi baki a cikin mulkin garrukan wayancan garrukan sa mutanen na ga kaman fo gajiya su da suke shekarun baya duka laifin na wajen france isa su suke attack suke kone kayakin da ke da alaka da kasan france amma bambancin da ke tsakanin rashin fantan da ke tsakanin sojin da suka yi wannan juya mulki da yan garin ne ba a farko sojin ba su so su attack france ba su so su doki maganganun zum. da ya kamar yana so janye kanshi France doki su samu kusanta da France isgan kamar France ma bai basu su waɗannan goyin baya wani birni da ake cin matahuwa a kasar Niger yan mutanen shi ba sun kuma sun ma sun fi suna nasu demonstration ina kamar zaka Niger da kanshi ba samu ainihin settlement kamar wanke kan mulki don shi bai resign ba ECOWAS ma sun duk da juyin mulkin yasa kan takarda yanzu akan ga Niger zum ne president a fahimtar ECOWAS ba zum ne president a fahimtar kowa cikin duniya zum ne president kuma idan kika duba su sojin suna kuwa kamar ce an biyo su da hari an biyo su da bindiga sun san kaman gaskiya an ya biyo su da da kwamfe wannan juya mulkin da na burkina faso kin ga kama ya ce ecowas ya sai ya hana wannan babi zai da hana wannan abubuwa idan ba zo da wani um, ra'ayi mai tsanani ba yasa aka ce musu kan ba su sati daya sauka kuma barikin su kawo ba zun bak ya magana tsaro da sauran kasashen afirka da ke makwabtaka da nijar a yanzu musamman ghana da nigeria sai da kika kalli ma nijar na da boda da yaki fadi mana burkina faso yana da boda da nigeria yana da boda da libya idan bai kuskure ba da algeria bai dan shi je kwanaki ba inda kamar da boko haram ma fara ba wani makaman kirki suke da shi ba amma da aka yi fada libya aka da gadafi shi makamai suka shigo cikin libya to suke tsaukowa inga motar da ke zuwa da mutane inda muke tafiya muke ce by road idan ya je da yana dawowa mafi yana kawo makaman yaki mafarin makamai su shigo kasakin da ke karkashin libya kenan idan ba samu an sassauta maganar niger ba inga kamar alka'ida boko su ma sun shigo wajen su samu fara miyagun fara miyagun ayyukansu masal matsalar na farko kenan na biyu kuma ne ba matakin da ecowas ta dauka inda ce niger kasan da ta kewaye niger duka kasakin ecowas ne bai wuya ba idan da su enforce amma mutuna kamar cameroon ba shi cikin ecowas chad ba shi cikin ecowas suna can central africa yasa idan ecowas ce da enforce ababen da protocols da sashin da aka kawo garukan da ke kusa da niger da ba su cikin ecowas su ma sun amince ko ba su amince ba idan suka amince dan niger zai samu matsala yanzu akan ga banks niger kai sanction nan ba ka ka transfer kudi ka kai Niger in kana Niger ma ba da ka aika kudi su cikin wani ECOWAS country ba kuma for the first time a farko tun da aka fara juya mulki a West Africa recent a kwanakin baya yanzu kan ga an ba no fly zone ba wani commercial flight jirgin sama ne daukan mutane civilians idan shiga Niger ko ya fito Niger no fly zone ga aina malin sauransu ba kawo no fly zone ba sannan badalin da ECOWAS suka zana cikin protocol sashin ne ne kamar su sun recognize ba zo. idan ba su yaka ba kin ga na farko idan aka juya mulki cewa suke jin su koma barak a kawo mulkin demokradiyya a yi sabon sabon wanga sabon zabe amma a nan Nijar ga ba su sabon zabe ba cewa suka kawo shi dan kan sun nuna bambanci tsakanin response da suka bayar da wannan suna kamar idan ba su dawo mataki mai sanani ba al'amarin juya mulki ba dai ba dai saya ba A da idan ma da mu dai nisa kuma shi mu kara wanga Ivory Coast a ci don me ECOWAS na da cikin ka'idodin su agreement din su protocol kamar me kamin a yi siyasa zuwa wata shida kaka taba umarnin siyasa kaka taba ababen da ke shafi siyasa duka gabaki daya how many months election and watara ya contest election how many months aka canza na ko koshin nan ma is technically a coup plotter bambanci tsakanin shi da wayancan da su zo da bindiga shi ya doki biro ne da shi juyin mulki da sojoji ke yi a afirka yana da barazana da sauran kasashen da ba su yi juyin mulki ba idan muna son mu fahimci wannan shi mu je back to 60s aka fara samun independence mun samu leaders shugabanni da wayansu sun yi kokari wadansu ma ba su yi kokari ba aka yi ku daban aka yi juyin mulki daban-daban daban-daban a cross kin gane zuwa 1990 shi muka samu demokrasiya ana election ana sauransu amma da da fara election ce mana aka yi wai idan aka fara election aka zo demokrasi da siyasa da sauransu arziki za ta zo cikin gari kwanciyar hankali zai zo a ta ma adalci za yi amma idan ka duba a su elected government ma da yawa ma rashin bin umarnin su ma na da tsanani ya fi na sojin da suka condemn tambayar da shekiruwa kuma su ake kuɗin nan ma like young officers matasa ne sojin da suka yi ku nan ma from mali to burkina faso kungiyar eco ecowas da kungiyar tarayyar turai da majalisar ɗinkin duniya ta kakkaɓawa sojojin da suka hambarar da mulki a niger takunkumi idan waɗannan sojojin suka ki bin umarnin kungiyar ecowas na sati guda da ta basu kansu mai da shugaba muhammadu bazo me kake ganin zai faru shi daban da shi wannan nan niger da mu ce sikiya dan girma dan girma kadan amma da question ne ba ko ya demokrasi da kyau amfani ɗaya da ke cikin shi da ba wanda dai ya kasa shine canza shugabanni da kwanci hankali ba da tashi hankali ba kasan kamar shekara hudu ne bayan shekara hudu an jayi layi kowa ya kafa nasa kuri'a zabi wanda yake so to shi din idan aka zo back to mulkin soja shi soja kuma ya zo baya kokari da za a canza shi to shi ne advantage ko koya demokrasi bai da kyau at every single day democracy na da amfani daya da ba kowane mulki da zai canza idan aka ce an bi su da sojoji is easy thing to do idan muka da wai a ce girman kasa Nijar ma fi Najeriya girma asali amma idan ka raba Nijar da ka duba population Nijar ba sa dewa kaman kasan kuma Nijar da kanshi ba wani gari bane da ke da makaman yaki dewa mu ko aka yi Nijar kuma ba zu kuma na da nashi mutanen abin da yasa ECOWAS ki calculate kenan kuma France na da sojoji a cikin Nijar sun dama mm. kuma ko fi france nan ma banda wayanda ke france tun da da aka kore su burkina ai sun koma da extra sojin da ke burkina kuma niger us kuma sa idan ecowa sai samu goyin bayan wayan gaddika tankan da nigerian army can virtually dey musu difficult masu su iya su rika garin su da kansu da aka bi su ba su iya sojin kuma idan shi ka duba idan nigeria ya decide kamar zai ci gaba a tarihi an sha zuwa an je gambia although senegal ya ci gaba farko with ground troops sojan kasa she Najeriya ya zo da sojin ruwa da 'yan sama. Kwanakin baya 1996, 97, 98 mutuna ECOMOG missions da aka je Liberia, Sierra Leone, Nigeria took the lead. So West Africa na track record of ndaje an jin aka yi niyya. Ma tambayan nan ne ba lalle sun yi niyya kamar after one week in sojin ba su sauka sun sake ba zoom sun kawo shi back akan mulki ba da su je shine ba mu sani ba goyin bayan garuka nawa suke da shi wanda na ce kamarun da chad ba sa cikin ecowas sai dan cika duba wanda aka aiki ya je masu jin magana ba mutum ya ecowas aka aiki ba alama ne na alama na farko kamar ecowas da kan shasan zan idan ba ba su samu goyin bayan kasaken da ke kusa da kewaye Nijar da ba ecowas member ba ba za su su dauki matakin da yake son su dauka ba shehu tafikon me yasa aka aiki wanda shi ma ya juya mulki Ahmad Idris Deby Itno akan constitution tushen kasan chad in aka rasa shugaban kasa shi kan in ya ake kwalmani majalisar tarayyar su parliament din su ya fiye zama next person amma da baban shi ya mutu ya rasu a cikin fada shi tsohon suka sa shi akan mulki sa shi da kanshi ma ku plotter ne abin ba mu kara shi cikin calculation nan ba da cikin lissafin mu ne ba da yake shi ba shi ecowas amma shi ka sa ka tura shi mu dan idan ecowas na son masai matakin da suka dauka sai su karfafa sun bukaci goyin bayan chad sautan kan ecowas da kanshi ya san iyakacin karfin da suke da shi sun kuma san inda suke da rauni suna san suna kokari inda za su sassauta su raunin su da karfin su da ke hadu su ya su dauki matakin su sannan kuma me yasa shi ma ya karbi wannan gayyata ya tafi kin gan West Africa Nigeria ne da shi ke da wanga yafi kowa arziki da largest economy yanda muke fari kuma a cikin dalilin da ya bar sojin su kai mashi ba ku da samanin kamar da su samu goyin bayan France ne ba yazo yana ce kamar so yake yin su ifi da su cikin CFA France su fara print nasu kudi zargi ko kuma su fara support su fara cin eco na kisa daga muhammadu buhari kuma yana gina kafan zirgi. daga kano zuwa maradi eh, so idan kafan zirgin anyan zirgin ya fito kano shigo maradi wannan kuma a hada shi da wanda ya dauko kano to lagos eh, so su tabin da anya da so in niger na da wani kaya da jirgi sun ta sayar ne ko za ta yi siyo kaya akwai wani karin bayani da za ka yi kan batun da ke faruwa ki daya a afirka saukin tafiya ana kan ba yana kusanta da nigeria fiye da france zakin gan chad da niger ko akai kai dai suna da alaka da Najeriya wajen tattalin arziki mafarin mafarin shi Muhammad kuma ya je kenan ya san kamar idan Najeriya yayi kamar dai kulle baran shi dai awan Boris ma na faɗiwa kan mafarin Idris Dabi ya biyo a yaki Boko Haram a lokacin da ya biyo su ne kan arziki ai da Boko Haram ya fara she ba sa rike da baran tsakanin Najeriya da Chad sa sana'a da komai da alaka na tafiya suka yanke wajen she mutanen su suka fara damuwa kamar sana'ar su ya fara lalacewa isa on that calculation sanin economic factor Najeriya shi ya bari ke kamar shima shi ma ya join isa na ce ecowas ya san inda yake da karfi da inda suke da rauni sa suna try su san abin da yake je kamar su bridge balance create a gap to rufe ramin da ke wajen isa su samu advantage bisa yanzu what is the backing of France and US shine ba mu sani ba don a magana dai sun ce wai ba su goyi bayan kundan ba kuma al'amarin siyasa Afirka bincike abin da gwamnati ya faɗi abin da gwamnati ya yi auna in ka gane nufin gwamnatin da kanshi sun faɗi wai aka da su yi ko ba aka da su yi ba da kaman nan da kanshi yana hafin a kasakin France ne Faransawa kisa mu da muke turanci dai ya kaman mu kaman fita daban na biyu kuma garurukan da ake canza mulki da bindiga idan kika duba mafi yawa ba su samu siyasa na demokrasi ba da jimawa ba ya kamar kin ji mutum guda ke kan mulki kamar shekaru da yawa ko shi ke kan mulki yana son ya canza murnin kasa dokan kasa ya so ya samu ya ci gaba da cin mulki amma a mu wajen mu an samu canza mulki to inda ma na Nigeria ba da ma ke da ban mamaki kenan don canza mulkin tsakanin Yusufu da Bazum shine na farkon da aka samu mutum ya full term insa yake an duba odu kungiyar siyasa ɗaya nawa ne PNDC tarayya na wakaci. amma inda ya fi mu kula na farko a ghana shine manyanmu zama su binciki tambi kansu shin abin da suka ce da su idan muka ba su mulki shi suke yi tambi kansu wannan magana na biyu idan kika duba canza mulkin nan duka ba manyan manyan sojojin ke canza mulki ba Dan ka raba sojin a kashi uku yan sakiya wanda muke ce ma junior officers mafi yawa ko middle ranking officers suke juya mulkin ba jira mafi yawa ba jira jira inda bane mai gado mafi yawan ma wani special force na mali special forces ne na shi shi burkina faso kuma idan ka duba special forces sauransu ne shi na nijar nan ma shi ke shi ne wanda ke shugaban sojin da ke tsaron bazum presidential gaso is always a small unit within the larger army shi yasa me alaka tsakanin manyan sojin kasa da mabiyansu a ghana inda ya fi gwamnatin kuma ta kula kenan ta fara monitor idan akwai wani rashin fahimta wani matsala da dan yana da su sauta shi don from information da muke samu sojin nigeria ma sun zo sun fushi da sojin France da ke garin su dai karbo wani lokacin da ke kawo wannan ne farko sun ga kamar okay mu kasan mu ake tawaye dan Boko Haram da sauran suke ke bata gari muke yakin sai ku zo ku ku taimake mu ko fi mu karfe ko fi mu makamai ko fi komai ma idan aka zo mana da hari kinga kamar su sojin garin an fi kashe su fiye da Faransa da annabi suna to yi kuna tanyan mu ne ko kuna cikin garin mu kawai sai mu duba alaka tsakanin sojojin ya tsakanin yan kasa da manyan da kanshi ko 79 da a Ghana asalin da kan junior officers suka yi Rollins buwace john dewey All Majors da sauransu me ya kawo wannan bambancin da ya zo rashin fahimta da ya zo tsakanin manyan da ke kan mulki da yan bayan su sa ya fi duba da kind of eh, abin da sojoji ke cewa SPD Corps aka suke kiran cikin sojoji SPD Corps da ke tsakanin the whole military arrangement isa mutum men ina akwai wani rashin fahimta da wani a duba a idan aka yi ku suwa suka fi shan wahala mu talakawa mata maza yara matasa su wasu shan wahala ina aka yi ku a asalin lokacin da aka yi ku tun ga kamar ana bin masu kudi manyan 'yan siyasa ana kona dukiyarsu da mimi asali da yawan su kudin su baya cikin gari ebi gidan mai shi kenan ka kone gidan shi arzikin da yawa na cikin bank a switzerland a ina ina idan aka wannan aka kare sanshin da bai yi faru da kinga kamar asali talakawa ke gajiya banda ka kone wannan ka kare shi gidan shi ka kona baka taba arzikin shi ba amma idan aka dauki wannan a hujja aka kawo sanshin da sauransu a kan garin ka kamar yanzu kamar da aka ce yanzu kana Nijar, ba za ka aiko kuɗi ba mutum to idan kana Niger kana sana'a Ghana kana zuwa kana sai kana sayarwa yanzu ke ne ba ka aiko kuɗi ka turo kuɗi ka biya masu baka kayan aiki haka ma karshe sana'an ka da ta rushe sadan aka yi ku a short term a kusanta kin ga kaman yana taba masu kuɗin Mai da aka fara zuwa nisa asali garin ke gajiya kin ga kaman na farko a wajen arziki kana sana'a ka bar samun baka ka aika kuɗi balle ba ka abin sana'a ka sayar sana'an ka da ta rushe Karin da kanshi bai da izini yayi sana'a da wadansu gari bai da izinin ma yayi ya samu shiga cikin al'amarin gwamnati ya shawara da sauransu kakaman gwamnatin ya rasa kudi don gwamnati ya rasa kudi kin ga kaman tallafin da ake sa cikin abubuwa zai rage kin ga kaman all of a sudden kin ga kaman hospital ta fara kaje hospital ba magani kaje su ba kujerun zama kin ga kaman ya fara samu abin da muka ce ripple effect ya fara taba koina kadan kadan kadan kin ga koina ya fara rushewa na farko ka je ka kashe kanka ma wani dan siyasa siyasa shi da kanshi ba yaki bane don ba mu samu fahimta ba mu zauna mu tattauna don kuma ba haka ba akwai kotu ya akwai matsala amma idan muka ce don an canza mulki za ka dauki murni ka sa ka ka fara abin da ka ga dama da ke ma ka dauka ka wani kuma dai dauki kila makamun da ke karika na shi yafi naka nawi ce shi hallaka ka kawai ko kuma ya ji maka ciwo isa a fahimta na kowa idan samu hakuri badan duba matakin da ya kuwa su ɗauka lalle zai kiyaye alamarin canza mulki a west africa na farko zai kawo sauki a niger which is shine ma na farkon banda niger zai kawo sauki a ecowas sannan kuma mu gana na siya damu yi siyasa kuma idan muka duba by elections da aka yi mun ga irin yaki fadi ma ne firgitan da ya zo tsakanin na kamar ko ya kai kila an yi wani tashin hankali amma mun gode ma Allah da an je an yi lafiya lau to mu ci gaba ka nan kaka bar wani ya baka sha dan ba mutum wani dan kudin ma za ce muka samu mulki da mu baka haka dan Allah ka ku bar mu yi wannan mu rika girman mu mu rika hakurin mu idan muka je da mu kafa kuriya kabira inka wanda ka ga ya dace maka kafa naka ka zo gida kawai kaka baro ne zai rude ka da wani dan kudi ya baka wan city ya je ka doki 100 million gobe duk wani tashin hankali da za samu a Niger makamai za ta shigo cikin nigeria more than fiye da inda take shigowa ita ga wannan nigeria ya take very strong lead don me a wannan situation wannan lokaci haka Najeriya bai da any alternative than ya enforce peace in Niger. Hawa Abdulkarim Yankwaniya, muryar Amurka daga Accra, Ghana. da gaskiya ta bin shari'a ba. Walle walle wana ta ɗauki kama karya. Eh, magana gobe ba mu ne ba. Eh, idan mu yau magana gobe ba mu ne ma. Ina mugunta domin ba za ta kai mu gaci ba. Dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba. Tun wata rana ta shi ba shi ne ba. Walle walle mana ta ɗauki kama karya. Kafin mu karkare shirin namu bari mu leta filin kwalamar mu. Wayo Allah tuwo tuwo. To malama kina yanzu kuma muna so ki mana bayani game da yanda ake man gujiya da kuli-kuli. Man gujiya da kuli-kuli man gyaɗa. Mm. Gujiya kake sayarwa. Sai ka zo ka sa tire ka gyara ka hudda mai kwamsa akwai ah, barara ake sayarwa mhm. amma akwai mai kwamson ɗaiɗaiɗaiɗai a ciki mm. sai ka hudda ta da wata tsakuwa da wata wadda take ta zama borin gyaɗa mm. duk ka hudda in ka gyara sumul kuma sai ka soya in ka soya ka kare to soyawa kan in gimshi lumfashin ki soyawar rama ake soya ta koko sama sama a sama sama ba daga daga bane ai mai ne sama mm. sama ake mata in ce sanyi sai ka murje ta ka ba ka ce ta tas kuma sai ka je ka nuko ka huda da sal sai ka je ka nuko ta kamar ka ta a mashin in ka je kamar ka ta in ka zo kuma sai ka ɗora ruwan zahi sai ka janyo injin ka na huddawa a wata tukunya ake yin shi hmm. injin naka dama ka wanke shi ya bushe hmm. sai ka zuba in ka zuba akwai tire da muke sa gawayi hmm. daga ƙasa an yi so kana tura kana tarho ruwa kana tura kana tarho ruwa ga wuta daga ƙasa tana ba tana ba kana tuka kake ma sam kana tuka kana tuka da wannan kanin iyi mm. kana tarho ruwa har ya zama matsi har ya huddo mai har ya yanke ya karara ana mm. kama awa nawa ana tuka shi a kaman in gujiyar da yawa ce kana yin kaman minti arba'in ko hamsin amma in gujiya kaɗan ce a minti talatin ma hudda kake in ya wuta ya karara gwanin kyau sai ka hudda wuta Mm. in so sai ka sa fanteka daga kasa wannan wuta ta kasa ta tire eh mm. hudda ta ake in ya yanke haka eh. hudda ta kuma sai a kawo fanteka a sa daga kasa akwai kisa akwai hanci da ake eh, wani yawwa sai ka hudda shi daga naman yake zuwa kana tuka iya zubiya kana tuka iya zubiya mai ya kare cat ya matsan mm. in ya so kuma sai ka hudda ka an kare ka hudda matsanka eh. in ka hudda matsanka ka kawo duka ka ɗure manka in so kamu da gaba huda ma zuba ake bai komi ya da zahi amma bai komi a bido hmm. kawai in ka ƙarin yi sosai ka zo ka ajiye ma ɗanka ka ɗauko ɗan ruwa kana tsoma hannu saboda wuta hmm. ka shiga mulmi da kulikulin ka kana ci kana matsaya kana cibra kana ma har ka kare har kulikuli in ka kare kuma sai ka ɗauko wata tukunya ko fala hmm. ka zuba wannan man da ka hudda na suya ka sa wuta ana na ana in ya tafasa sai ka yi ka ɗauko kulikulin kana zubawa kana motsa hali da hurra masu ka sauya halo ka zuwa hali ka kare mm. haka ake man gyada in ka kare kuma sai ka bar shi ya sanyi in ka kaman kararren marice ne shi ko ran magarma bana dura ma da sahi mm, kanan ya yi sanyi sai a dura kuma da litir kake auna ka zuba a jarka mm. ka ga ko litir nawa ka samu wallahi man gyada bai da wuya amma hewan da iya a a sha tuwo To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatarwa Zahar Aminu Fage sai kuma julian Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce ta ku Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yake sallama da ku a kasance lafiya. Yau da shirin su kwarai ba za su bare